za a tambaye shi akwai idan nadama ya yi ya bari ya kulla abin a zuciyarsa sai nadama ya fasa amma ya kulla abu a zuciyarsa abin ya gagare shi sai rubuta masa shi da wancan akwai babin tuba mutum ya kulla zai yi aika aika shi kenan nadama sai ta zo masa sai ya bari wannan kaga za a rubuta masa tsada ne ba amma ya kulla aika aika sai ta gagara yiwuwa za rubuta masa shi a bayan mutum sakamakon kwarawa shi bai sata ba aka canye hmm. shi zai ka kura ito baka kalli wurin ba bai iya karantawa ba ce wani ne yake karanta masa man tsabari hoho za da akaloho duk wanda ƙanshinsa ya yi kyau ya ji daɗi to ƙwaƙwalwarsa fasahasa ta kan ƙaru kalmomi ne ko ma'ana sai gaji mun muka ba kalma mutum wani ma'ana mutu kaga misalin kaga wannan kenan rihu wani tsaba rihu wanda kaga in zai shiga cikin mutane zai yi wanka ya wanke matarsa ya aske gashin gabansa mai tara da su ya yi buroshi duk yayin da za ka shiga za ka zo makaranta ko ne ka yi buroshi wa baki ka ka yi wane ne abin da ɗinka inda ɗan dama dama ka sa kayan ka ce wannan wannan dole ko baka goge ba ɗan turare turare ka ɗan fa ko ya ɗan fa to wanda duk ya zama wanda ya zaukar da shi ba zai je wani wari ba da inda mutum ya zama ba za a ji wari ba to wannan kwakwalwarsa na karuwa shi nan to na yau eh dama shi za ka kira shi zauna kusa da kai ko ɗan yi wannan uban yi min wannan وكذلك معالجة رأسه haka gyara kan har na kawo dogon magana galiba ne mu yanzu ba mu fai gane gyara kai ba ko warin kai ba mata su kafi wannan mu a wurin mu mace ce za ta zama ta kwana uku ba ta wanke kanta ba k'a ku muddin ka kwana biyu ma ba ta wanke kanta ba dole kan ya tsani yi wari ka kuwa ya saba hadisin baya dole kokarwar ta zama gaskin dari ya dace mai gashi kuma ya gyara kanshi ya wanke shi ya sa masa abun da ake sawa mai kanshi tun ne tun kafin zuwa musulunci akwai kanshi wannan ɗabi'i ne amma a tarkata a rufe gashin nan sannan kuma baya a sa kaya mai tsada ciki da tsami waje da kyan gani wannan kaga bai yi ba mai yin haka zai za ka sami ko da ba faɗo wannan ba in ana baya ne zai zama dole dole kwakwalwarsa ta zama daskin dalili mu'ana jato saboda amma mu ke da yake galiba ne mu aske muke yi don ka riga ka aske da ɗan sarki ko wankewa ba zai baka wala ba da ka sa ruwan ɗan sabulu ɗan ɗan lokaci da ka shaf shaf ka gama kayan amma ga ɗan da gashi hmm sai ka ware masa lokaci a kullum sai ka ne ka ware masa wani lokaci idiman mu'alajatu ra'sihi tazidu fitnatahu na ƙara fasaha na ƙara masa fasaha gyaran kai yana ƙara fasaha wa zaka'ahu na ƙara masa wayo sai shi kenan ko qala ba'd salafi wani daga cikin magabata yana cewa inni la'astahibbu an yakuna li fi kulli shay'in niyya kaga wancan magana mun manta ban kuɗi mawdu'in ba cewar wanda duka kaga ibada ne wanke kai gyara gashi ibada ne bayan ƙarshe kenan hidima wa jiki ya zama baka fitar da abin da zai yi wari a jikin mutum ba shi ma ibada ne ta kenan idan aka ji ɗoyi daga mutum tsami daga mutum makaƙi daga mutum zai zama rashin ibada in sauran ba sai an ba a bashi ayya haka inni la ni ina son an yakuna li fi kulli shay'in liya ina da nufi a duk komai duk abin da nake aikatawa ina son Allah ya bani ladan abu ya eh, kaga kila zai taso daga maganan wani bawa daga cikin bayan Allah aka ce wani ga wani wuri ga wasu sun tashi a wannan wurin din a wannan lungon ka saya mana ka dawo nan kusa da masallaci ka gina wahala wani aka ce masa ko ka samu ko da jaki ka saya in karfin ka bai kai ka sai doki ba ka samu jaki ka dinga hawa anguwan ku daga can kan kare hawa kullum kana masallaci sai yake ni ba ni da bukata ina da gida kusa da masallaci saboda ina so ne a rubuta min tafiyata da komowa na ya aka tambayi manzon Allah sai yana da dukkan wannan za a rubuta ma tafiyanka a rubuta maka dawowanka kuma galiba ne sai ka samu yan nesa malam Allah ya fi taimakon su shaidan ya fi ƙarfin wanda suke kafa kafa kai da yanzu sai ka iske ba su kwana a cikin masallacin nan ba sa iya shiga layi ko ba ba mai kwana a cikin masallaci wanda za a ce mu jazi tun da gidan wani nan ga gidan su wani nan ga gidan su kwana ba su iya shiga ko karatu ba su iya shiga sai an fara sannan kuma su ke fara tashi saboda menene wannan da gani Allah da musu agaji ke musu sau su ɓangare duka ya yi kai zilanin su ya taɓar da su don ana neman taɓaƙo su ne taɓaƙo me taɓewa asara wannan su ne wa'inda za a yi asaran su ya kace dai su tsakaninmu da su na kusa da malam sun fi da su zo su zauna su yi karatu a wurin kasance zan ka aike su in ka ce wa wani zo ka je ka kira min wani sai ya da ta shukur ya fita da takama an an ce ina za ka ta yake na kai. an ce nan je an gwamma azu waye na an gwamma zai ina mamu da sauri to ban gashi ba ya tashi ne to akwai hawa jisu kenan don sai an gili kashi uku a ce je ka ina an gwamma zai ke ku ko a ce to je ka kira min jibirin ina can ka zamfararar ku zai zo ka kira min jibirin su sai ka sujada ta shi ku ba bai so ma a yi labarin waya ya je ya kafa saboda ya samu ya a gaisa da abokai a yi shige-shige a hanya sana ke tsallaji jibirin ba na kira murnan an aike shi ya fi murna da aike shi da ya zauna ya karatu. Rawanan taɓewa ne. A za ga mutum yana sa yaro na rigasa ka dan ya kai kyan sa wani lokaci da kuma san da asuwa yake ne mai yi zo nan kuma ya samu layi a ga akwai nau'in tabewa tafiyan da za ka yi koma gida da za ka yi zuwa ka yi afirkancin niyan ka shiga layin nan da za ka shiga ainihin na da ake rubuta maka duk da na ke da sun ba su ne su ka kai da wannan zuwan ka masallaci koma an ka masallaci tafiyan ka wurin aiki dawowanka daga wurin aiki duka lada za a rubuta maka inda niyya Allah lada zai rubuta maka wani ina nan ƙarshensa za ka iske kasuwar me bakin dogo me railway ko akwai wanda na zaune a railway shi abu na ɗinsa sama da haka ma nesa ma da haka to inda kyakkyawan niyya lada Allah ke rubuta maka ya tsare kuma haƙoƙin Allah a wannan zirga-zirgansa sallah a kan lokaci ya kiyaye idonsa ya tsare harshensa ya tsare kunnensa bai tsoma bakinsa cikin abin da babu ruwansa ya je ya dawo lashe a lashe rubuta masa kai wannan hanya da za mu iya ta da mun yi maganin shaɗa. kuma a nan ne za mu samu matsatsinta da yawa babin kamar Idan dai abun yanzu ya kure ana tare wuri guda daya har wannan zirga-zirgar ɗin mala in dai da niyya ne kana nan cikin ɗani abun nan kana kana abun nan iri ladan da ake bayarwa har karatun da muke yi ɗin mu da ba mu je ko ina ba in ce da kun kyakkyawa niyya gare ka kana da ladan shi kana yankewa kana samu can wurin ya yanke da gudu masallaci za a dawo sau nawa za ka iske akwai 'ya'ya masu albarka a yi wanda za ka iske ya je ya shiga makaranta za a ce yau babu karatu yanzu za ka ya gudu gida ya ajiye fom kasa ya ɗauko littafinsa ya zo ya zauna shi kuma can ya tafi sai dai ka ji labari daga baya an yi hutu wai shi za ka fi har ƙallafa wannan taɓaɓɓe ne amma kaga mutum ba zai tafi filin kallo da niyan Allah ya rubuta masa lada ba haram da aka je ta zama halal da ta fi kallo Allah ya rubuta masa lada da zuwan mutum da dawon mutum duk zunubai ake rubuta masa da zaman sa a can shi ma duk rubuta zunubai ake rubuta masa shi wannan salafi yana cewa da la astahibbu an yakuna li fi kulli shay'in niyya hatta fi akli hakkin abinci na wa shurbi da shana wa naumi wa dukhulil khala da shiga bayina tun da ka dubi ba hata akwai ibadodin da ake wajen shiga bayi za ka shiga da kafar hagu za ka ambaci Allah za ka gabatar da tauhidin uluhiyya Allahumma inni a'udhu bika daga wannan isti'aza wal isti'aza tun da na bada misalin uluhiyya ko isti'aza a akwai godiyan Allah cikin an yi an gama sannan duk aikace aikace da kai a bayan nan kowannen su lada za a baka a kai in ka yi shi daidai yadda aka tsara ka bi adabu din wa kullu zalika duka wannan mimma yumkinu an ya da bihil taqarruba ila Allah mutum zai iya nufin kusanta zuwa ga Allah shi kai ba haya ka dawo karshe kana sa ran wannan baya na fila Allah ne ya fara masa saboda shi ga shi lafiya na samu yi lafiya ka samu kuma sannan ka bi doka Allah sai yi maka abin nan shi da ake ne mutum ya samu husnul khatima ba in kana bi yanzu ba kai gadara kana iya zamewa ya faki abin da ya tafa shi ne sabon kawo ina wurin kikinu yi أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن duk abin da ya zama dalilin wanzuwan jiki wa faragil kalbi da washewan zuciya min muhimmatin jiki yanzu wannan a fikiyance mi da me da me ka shiga ranar abun da zama jikinka ya ci gaba da zama lafiya kaga kiwon lafiya ke nan a dunkule ka kiyaye inda iska take kada za a baka ka san inda za ka kwanta a wuri ba lada za a baka ka san inda za ka yi kaza jikin ka ci gaba da lala ka ka yadda za ka yi kada ka yi abin da zai sababa ma mura a kuma ba za ka zauna cikin ɗaki ba ka zaƙe kuma daga nan ka ce a in na fita cikin ruwan nan zunubi zan samu wannan aiki ne ba abun da zai same ka don ruwa da kuka wannan daban in kai wannan kuma fahimtar kai da Allah wa faragel kalbi abun da zai haifar da washewan zuciya zama zuciyar ba komai ka kakkaɓe ta daga wanda ba Allah ba ka mayar da ita zuwa ga Allah su to ne muhimmancin jini a kaga komewa ne zai zauna ba a cikin da ku zuciyar ya raba mu hankali in an jima ka na gum in an ji ka na gum wannan kaga yana ɓata zuciya yana ɓata rai da minal akali ta kawai wanda iniyan karfafa daga cin abinci alal ibadati don ya samu daɗin ibada ba ci abinci bai ji daɗin ba ba ci abinci don ya ji daɗin bautan Allah wa minan nikahi hakan nan yi niyya da aure da yayi da tsarawa da iyalansa ta hasina dinihi tsare a cikin sa dinahu wata ba kalba alihi da daɗa a zuciyar iyalansa wata wasu da ilal waladi da neman ɗan da zai zama sadakatul jariya ya abudullah ba'dahu da zai bauta Allah bayansa duk wannan ya'ya da muke nema fatanmu mu mu samu masu tsayawa a kan wannan aikin da muke yi yanzu ba muna neman su ba don mu gan su fita-fita a gabanmu ba mu haife su ba saboda mu su je su samo mana kuɗi ko su tsaya mana idan za a mu su fito su ce a kafau ba bana ne ba isa ba saboda ka kuke neman su ba wa neman ta saboda duniya muna neman sa ne don ici gaba da bautan Allah Mu samu lada gaban kamaru mun samu lada a kansu amma ka duba ka ga wurin addini babu ɗanka bai abubuwa ba yi eh, ba ba a ji daɗin aihuwan ɗan ba ba a ji daɗin abun ba an kai masa muka cewa ai ba wurin kuma dai wurin addini ba mun ma mun da namu wurin addini amma ai kyan ɗaya bisa wun babansa ko ɗalibi kake koyarwa kana sai yadda ka tsara na shi zai tsora amma ka samu ɗalibi da yana rusa abin da kake yi to dole kai bakin ciki ban koyar da ke karatu da kwanagen ba dan koyar da ke haka ba in ka yi dole zan ce na baka da Allah to kuma na baka da Allah a haka Allah zai saka min to ni ko ban son ka cikin wahala ban son ka taɓe ban son Allah ya saka maka ka lalace a gabana abin da ka min ka lalace ka tsiyace ka tozarta an ci mutuncin ka kamar iri yadda ka mutunci na ba na son da haka ba son da haka in ka ga kai ba ban yi maka ba ka samu wani mana wanda ima wanda za ka yi masa da'a wanda zai ita kyauta ta maka wanda yake maka yadda ya dace ku tafi duk da addinin musulunci mutum ba annabi ne ba ba za a ce in aka baka an ta ba haka ne ba hmm. eh. Eh. ba zai fita ba muskinan ai da muka samu ne tun da sai muka ɗauki addini nan da baki ne mu da mun samu matsaloli da dama wanda bai kamata masu biyo mu su same su ba mu kawai wanda muka ɗauka muka mai karatu tana da daɗin labari ta haddace ƙura'ani ta halarci gaba ta halarci gaba ta halarci gaba a yi ba da ba da samun na'ura ba ka san tsiya kana ko ba wani da kada koyar sallama wani lokaci tun da in ka samu wacce za ta bi ka za ka fita ta aiki ne da ka ɗauki mai a a a certificate ɗinsa wanda ka ɗauko wanda bai da shi wanda zai yadda ya ma ɗa'a ya gyara in ka ce masa ika ba zai ɗauka ce ga dai baka cancanta ba Ka ga dai baka ce ba ga dai ga kaza kaza zan zauna da kai da hakuri ba komai ne kai min amma ka ji maganar da zan gaya maka ka yi min ɗa'a a kan abin nake umartanka sai mu tafi daidai in ka samu kuskure zan gyara maka kai hakuri da kuskurensa in ya goge wannan ya fi maka mai ɗari ɗari wanda zai zo yana fasa maka kai ya ce so an neme ni wuri kaza ma an neme ni wuri kaza ma an neme ni na ce zan haƙura in zauna ta da kai daga ne a a wuce ni ban san irin ka tun farko sai muka ɗauka Allah ya ji ɗan wani ko kuma ya ba wani aboki na lafiya ya ce ai shi sai daga baya ya gano ana farba bi zati dini sai ya ɗauka da farba bi zati ilimi ba farba bi zatin ilimi ba an san addini bai yiwuwa da ilimi to dole ne zai zama farba bi ilmi wa dini ko bi dini wa ilmi ka samu mai addini mai ilimi wanda ta yadda ba yaudara ta kake ba ta zo ta ce maka ta nuna ma Allah ta nuna maka san manzon Allah ta nuna maka tana da ilimi tana da gaba sai a tafiya ta fara tafiya a ce akwai abin da take da ba dangane da auren in ta babu wannan abin ku fara biya wata wasu ila waladin ya abudullah ba'dahu wanda zai dinga bautan Allah bayan rayuwarsa ai tun cikin rayuwarsa ma kaga ainihin ina cikin shiga yana kace kila kake taka masa burki kai baka iya ba koma baya kai ba koma baya kan daɗi ne ishe ka kana tattare shi wasiba a ala zalika shi, za a bashi ladan wannan wala ta taƙiro. amma kuma ta za a ce nasara kuma in an ce nasara ladan ma zai ɗore. niyyar wannan ko ba ka samu ba ka sai wannan ne za a baka ladan niyya to yaya in aka samu dan kuma riba za ka samu shi ma ya bar jikoki ya bar ɗalibai ya bar ya bar kaza kaga duka gaba ɗaya duk inda aka yi tsohona da kamashu tsohona da kamashu duk abin da aka karatu za a duba za a ba wa waɗannan duka nasu wancan mu'assisul awwal ina da nashi yi isa ku gane ba muna so ba muna koyar da ku karatu ne ba ba muna ɗora ku akan abubuwa ba don ku zo mu yi faɗa don ku kawar don ku yi wa amfani amma amfanin da kuke nema da ku ba ku ɗauki kuɗi ku kawo mana ba wannan ce to shi kenan ni ko zan taimaka ko kuɗi ka kawo a'a wannan kuɗin ka ɗebo sa a cikin tafiya sa kuɗin ka aljihun ka amma abin da kuke nema ka bi yadda aka tsara yadda abubuwa suke shi ne muke nema wala ta tahtaqir shay'an kada ka raina wani abu min harakatika na aikace ka wa kalimatika da maganganunka wa hasib nafsaka kuma ka ci gaba da yi wa kanka hisabi kabala an tuhasa ba kafin ka zo da hisabi wallahi da mamaki mun duniya ba lahira ta gagara saduwa abin da daga ciki abin da ya bani mamaki na tsaya nake ka tunaninsa aikin hajji da muka je hatta ɗakunan muskeli na yawo in ka sayo kaya ka sayo kaya sai ka ɗauka a kai a da sauran kilo kaza sai mu ta kilo da karo sai sake sake da sauran kilo kaza da sauran kaza ka samu wannan shi kilonsa ya cika wancan kilonsa ya cika yanzu abin da ya rage wanda zai rike hannu in ka wani wanda kilansa bai shiga da Allah to wane ko za ka rike min wannan kaga wannan me ika mata san lahira ika mata irin wannan ne kamata to yanzu lahira za mu je da me muka tafi da shi in akwai sauran mai kaya to zai ma yadda ya ɗauka maka kaya zuwa lahira waye da yadda ai dai ya ɗauki na shi uba na shi zai dauka dama na shi zai dauka sai dai ladan kai ne mu asisu daga ya samu daga gare shi duk abin da ka aikata ka auna kasa sa a jikanka wannan zai baka ba wannan ka auna ka a yau mai da me na samu ya kamata kana lissafi yau da me da me na da me da me nake ganin na taimaki wani da shi na yi kaza da shi ban bukatan wani mutum ya sani tun da na lahira dole a dinga koyewa in zai yi ka aikata aikin da ba wanda ya san shi muna kallon ai magabata suna irin wannan da dama dama za a dana musabaka da abubakar da umar ana ta an yi wata ma irin marar gatan nan umar ya duba ya duba Allah ya ji kansu duka ainihin ya je ya je ya yi ce wannan bai wa baya wannan ta kuma ba ta da kuwa ya ya dun babu wane ne babu shi zai mata zai gyara mata tsaki sai ya ga ainihin an riga akwai ruwa akwai akwai kaza kin kari abincin ce da shi ka yi ce wai waye ne yake maki wannan aikata ya ce ta ce ce wani yaro ne ana kai masa abubakar ta wannan yaro abubakar ya yi min fi kau duk inda ba a sanin ke sai dai ran da dubu ta sai a gano ina yin kaza ba kai kaza ga jani wallahi ma nan duk inda daga wata ufa sai na taimaka masa duk inda na kaza sai na yi kaza na kama saki kan ta kai ta sai kai ta sai taimakon mutane idan kai ma da zai manta ka samu ka manta shi har da Allah ka manta shi. wurin Allah ba mantacce ne ba yana nan ولا يظلم ربك أحدا وصحها وصح قبل أن وصحي قبل أن تفعل ما تفعله تكوتة kafin ka aikata duk abubuwan da za ka aikata shi wanzur fi niyyatika sai ka duba manufanka fi ma ta tarakuhu cikin abin da za ka bashi ai na ga daga cikin duba manufa duba manufafin maganin mu muna ɗaukar ta ta babin jaruntaka tana ga magana ta babin iya ne aliyu dan abi talibi ya goge da mubaraka Allah ya bashi wannan kyauta daga Allah sai na da an je wani fada da ba zan iya tuna wanda faɗa ne ba da wancan ya bullace kai ne wani ke ne wani wannan mai fito suka haɗu kai ne wani ashe ma kai banza ne takata ya tausa masu ya kalle shi ya mai da takwaron me yasa ka mai da takwaron ka ke saboda an zan yi faɗa da kai yanzu zan yi ne saboda ka san kan yawo ni ku ina so in kashe ka da neman yadda Allah kaga gana wannan niyya ce har a wurin faɗa hankalinsa bai juyewa tunda daga inda an ce ka dugun zuma idan ka fita sai ka yi ta'adi tukuna za ka gano ka yi abin nan ke ɗan sai ya sa ka kayi ta ta'adi in ce zuciya ka taɓa ce ko mu sai ma laifin zuciya ka taɓa ce sai ka rama ne ke shi ke nan kuma tsayacin ya yi sa'a to haka na ganin tun da ba saukewa za mu yi ba ku haisanta ko a ƙarafa.